kamar yadda bayanai ma ke nunawa wata babbar motar daukan kaya wato tirela shake da shanu da kuma dandazon matasa ce ma ta yi hatsari a kwanan gurore inda kamar yadda gano suka tabbatar kawo yanzu fiye da mutum talatin ne sare matasan suka mutu nan take yayin da wasu da dama kuma suka samu munanan raunuka lamarin kuma ya faru ne akan hanyar su an gurore bayan da suka ci kasuwar sun da ke arewacin jihar adama a wannan lahadi duk asibitocin nan suna daga kilinin a mina duk a cike da a cike da mina wasu an wuce da su numan wasu an wuce da su yola to kamar rasuwa fa a akalla mun samu gawaki ya kai ya kai talatin da biyar gawaki wasu kama har yanzu ba san ce ba samu wasu kama ma yanzu haka kaman wani hali ake ciki a nan gurore yanzu halin da kai ciki da yanzu wasu duk irin mara lafiya mara lafiya mun ɗiba su mun kai su asibiti an kai su asibiti wasu eh, ga kuma wasu suna asibiti wasu kuma wanda ya gane dan uwansa ya ɗauka wanda wasu suka gane dan uwansu inda ah. ya ga duk dama yaran gari ne ya cikin yankin nan gurore ne duka yaran suke yan kungiyar union na ko cikin waɗanda suka kai agajin farko a wani yanayi na ban tausayi kamar yadda shugaban kungiyar na jihar adama alhaji bello adamu gurore ya bayyana kamar MTD da sauransu an an haɗu da jami'an tsaro duka mun zo mun haɗu a wurin da motocinmu da motocin su duka muna ta ɗaukawa ana tafiya da mutane. Eh, Shi ne abubuwan da aka yi sai wa'inda muka ga wa'inda suka su aka kai su matuwari can aka ajiye su wa'inda suka gane yan uwansu kuma aka yarda musu su duka su take zanga idan su. Eh, wa'inda kuma ya kamata a kai su ɗauri ne sun karye su kuma an kai su mun da motocin duka an kai su wurin ɗauri. Wa'inda kuma za a ba su irin eh, wannan multi na a dinga dinki kuma an kai asibiti ana kai to sai dai kuma yayin da alƙalman waɗanda suka rasu a hadarin ke ma karuwa yanzu aka rundunar yan sandan jihar ta bakin kakakinta SP Usman Abubakar ta ko tabbatar da faruwar lamarin inda ma kakakin rundunar yan sandan ya ce mutum goma sha biyar ne suka rasu yana zuwa an gurore da kuma sai losing control a dalili kuma an kai samu hatsari mutane goma sha biyar sun mutu eh, kuma ishirin da takwas yanzu sun ji cewa an suna an kawo eh, sai suna karban magunguna da kuma treatment a najeriya dai baya ga batun lalacewar hanya sau tari ma akan zargi direbobin manyan motoci da tukin ganganci to ko mai hukumomi a kasar ke yi a yanzu har yau dai ga kakakin na yan sandan jihar Adamawan eh, to na ga wannan abun ya kamata mutane su mai da hankali ko kuma musamman ma bangaren eh, su ya kamata su sa ido a kan irin wayannan mutanen da suke wuce gona da irin wajen daukan fasinja da kuma musamman su hau saman kan a ganin da su dace ba kuma za mu ci gaba da sa ido don mu haɗa kai da kuma mutanen tiketin nan musamman masu abokan shanikai zuwa kasan kudu nan ya kamata ga shi wannan mummuna tsarin da ya haɗu nan ta ga mutane goma sha biyu suka mutu nan ta ga bai dace ba. ya mako zuwa lokacin nake aiko da wannan rahoto cikin dare ana ci gaba ne da kwasan waɗanda suka samu raunuka zuwa manyan asibitoci da ke nan fadar jiha ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya.